mai kuma taro ya haɗu kowa ya zo an yi taro cikin nishaɗi da kwanciyar hankali sai mu ƙara godiya ga Allah ga mataimakin shugaban ƙasa na nan ƙasar Ghana ya halatta ga sarakuna na zango daban-daban sun halatta ga baƙi nan ko ina mu da buka taho daga Najeriya ga munan duk mun zo mun ga abin murna da abin farin ciki. fuskokin kawai mu haɗu da 'yan uwanmu wani abu ne wanda yake zamu cika da murna da farin ciki saboda haka mun haɗu da 'yan uwa ahalu suna na ƙasar ghana musamman ainihin wato jagoran ahalu suna wannan dattijo malam umar mun salu da shi Alhamdulillah, muna fatan allah ya ƙara wa rayuwa albarka allah ya ƙara haɗa kan ahalu suna a wannan ƙasa baki ɗaya da wannan nahiya tamu haɗin kan ahalu suna wani abu ne mai muhimmanci sannan wannan makaranta da aka bude muna fatan ya to makaranta ne da al'ummar musulmi ahlus sunna har ma da waɗanda ba mu ba har ma waɗanda ba musulmi ba za su amfana ta hanyar kiwon lafiya su gane cewa ahlus sunna rayuwarsu takan taɓa rayuwar kowa rayuwar ahlus sunna duk inda suke sai sun yi abin da zai amfana da al'umma kawo wannan makaranta abu ne da zai amfani al'ummar ƙasar ghana da amfani al'ummar musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba ina fata za a shiga da kulawa kuma masu hannu da shuri za su taimaka wurin tabbatar da an ɗauki ɗawainiyar wannan makaranta yadda aka gina ta kada bar makarantar ta karye ta kasa ci gaba dole sai an kawo taimako an saka sai an kawo dukiya kafin ilimin ya tsaya Allah ya ba da ikon taimakawa Allah shi da sannan na biyu kuma shugaba an zo ziyara bakin teku ya aka ga yanayin bakin teku da ruwan to mun ga teku na toroko mun ga teku na tozaye saboda haka wannan abu ne wanda duk wanda yake ah, sha'awar ruwa idan ya zo ga wannan zai kara mishi tsoron Allah wannan na da cikin alamomi da ke gane cewa lalle Allah mahalicci yana nan domin da ruwa kawai in Allah ya ga masu sai tashi duk duniya baki daya a lokaci guda Allah da ya tsare wannan bai sa ta shigo cikin al'umma ba ya kamata mu gode wa Allah marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yanzur marjal bahrain yaltaqiyan بينهما برزخ Allah ya yadda kasan teku guda biyu suka haɗu an sanya shamaki tsakani ɗaya bai ɗaya tsallakawa haka nan kuma ita kanta tekun baiwa Allah ce inda Allah ce ta tsaya ta tsaya ba ta iya shigo ta halaka mutane duk wanda ya zo ga wannan ya ga ainihin wato aya na ƙara sakankancewa da ya dacewa Allah yana nan don haka muna fatan Allah ya ƙara mana imani da ƙara yarda da Allah subhanahu wa ta'ala da bauta mishi bisa cancanta Allah ya sa albarka Allah ya insha Allah